Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 60, 49 da kuma Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa da ke kan mita 200.5 zangon FM. Sai rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM. Ga waɗanda ke gane kuwa kuna iya sauraron mu kan Alfa rediyo da ke Kumasi. har ila yau kwa iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi, amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya. jama'a assalamu alaikum yanzu ga labaran duniya sunana mahmud lalu sakataren tsaron amurka jim mattis ya soki mamaye yankin tekun kudancin china da kasar ta sin ta yi da sojoji da manyan makamai yankin da ke dauke da tsibiran da ake takaddama a kansu yana mai cewa matakin barazana ce da kuma nuna karfi akan kasashen da ke makwabtaka da china matis ya yi waɗannan kalaman ne a jiya asabar yayin wani taron karawa juna sani da ake yi shekara-shekara kan harkokin tsaro a yankin asiya taron da ake wa lakabi da tattaunawar shangri-la wanda ya gudana a singapore yet policy in the south china sea ya ce matakin da china ta ɗauka a yankin tekun ya yi hannun babban riga da burin da muke so mu ga an cimma hakan kuma na jefa shakku a zukatan kasashen da ke yankin kan inda china ta sa gaba sai dai a martanin da ya mayar yayin taron wakilin china lieutenant general haley ya zargi amurka da haddasa fitina a yankin yana mai cewa a matsayin china na ƙasa mai cin gashin kanta tana da ikon ta girke dakaru da makamai a yankin na kudancin tekun china wanda hakan dokar ƙasa da ƙasa ta amince da shi Birtaniya ta ce ba za ta amince ta rattaba hannu kan wata yarjejeniyar kasuwanci da Amurka ba, muddin yin hakan ba zai kare muradinta ba. Ministan kasuwanci Liam Fox ne ya bayyana wa gidan rediyon BBC haka, bayan da jami'an kungiyar tarayyar turai ta eu suka shigar da korafi a ofishin cibiyar cinikayya ta duniya ta wto kan kudaden harajin da amurka ta saka kan kayayyakin karafuna da dalma jami'an kungiyar ta eu sun mika takaddun korafin ne a irin jirin matakan da suka kudur aniyar dauka baya ga matakin saka kudaden haraji kan kayayyakin amurka da ake shiga da su yankin fox ya kara da cewa prime minister birtaniya theresa may za ta gabatar da wannan korafi a gaban taron manyan kasashe bakwai na g7 da suka fi karfin tattalin arziki a duniya wanda za a yi a canada a wannan makon a ranar juma'a da ta gabata harkokin cinikayya tsakanin kasashen da ke bangarorin tekun atlantika suka shiga rudani bayan da shugaba tom ya ayyana saka kudaden haraji akan kayayyakin karafuna da dalma akan kungiyar tarayyar turai da canada da kuma mexico jami'ai a fadar gwamnatin amurka ta white house na shirye-shiryen tsara wani taron koli tsakanin shugaba donald trump da takwarar aikinsa na rasha vladimir putin a cewar jaridar wall street journal jaridar ta ce wani babban jami'in gwamnatin amurka ya faɗa mata cewa jakadan amurka a rasha john hotsman ya kawo ziyara nan washington domin ya taimaka wajen tsara wannan taron waɗanda ke da masaniya kan wannan shiri sun ce makasudin taron shine a tattauna batutuwan da kasashen biyu ke da saɓanin ra'ayi a kansu hukumomin tattara bayanan sirri a amurka dai sun ɗauki matsayar cewa lallai rasha ta yi katsalandan a zaben shugaban amurka da aka yi a shekarar 2016 da nufin taimakawa trump hakan ya sa aka kafa wani kwamitin bincike na musamman domin yin dubi kan ko gangamin yakin neman zaben trump ya haɗa kai da rasha batun da shi trump ɗin ya sha musantawa amurka har ila yau ta kasance mai adawa da ƙawancen rasha da shugaban bashar al-assad da kuma ayyukan sojin da take yi a gabashin ukraine labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc kamfanin dillancin labaran faransa ya rito cewa an sake samun sabbin mutane biyar da ake fargabar sun kamu da cutar ebola a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo a jiya asabar kamfanin dillancin labaran na afp ya bayyana cewa jami'an lafiya sun gano ƙarin mutane biyu a yankin wagata da kuma wasu mutane uku a yankin bikoro duk a arewa maso yammacin lardin equateur a halin da ake ciki kuma hukumar lafiya ta duniya who ta ce ta dukufa wajen samar da allurar kafin cutar ta ebola da aka fara gwadawa allurar wacce ba a tabbatar da ita ba a hukumance kan samar da kariya tare da ba da kwarin gwiwa cewa za ta taimaka wajen dakile yaduwar cutar tsohuwar shugaban kasar liberia ellen johnson salif wacce a zamanin mulkinta cutar ta barke a baya ta ba da wannan kwarin guwar yayin wata hira da ta yi da murya amurka a birnin geneva karshen mako nan da ya gabata i think there's an important new dimension ta ce na ganin an kai ga wani muhimmin mataki a yakin da ake da cutar ta ebola wannan mataki kuma shine samar da wannan allurar rigakafi cutar shugaban kabilar yugur a da masu fafutuka sun yi korafin cewa gwamnatin china na ci gaba da take haƙoƙin kabilu marasa rinjaye a yankin uyghur mai zaman kansa da ke yankin shinjan yayin da ake wannan wata mai tsarki na ramadana shugabannin sun ce gwamnatin ta china na ci gaba da amfani da tsarin nan nata na yaƙi da masu tsatsauran ra'ayi tana musgunawa mazauna yankin waɗanda akasarinsu musulmai ne labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci ya yi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Wai shin me yasa ne a duk inda aka gudanar da zaben kananan hukumomi a tarayyar Najeriya galibi sai ka tara abu ne mawuyaci waɗannan batutuwa su tafi daidai. Na farko dai da wuya ka ji ba a kira maguɗi ba. Na biyu kuma jami'a mai mulki ce ke lashe kusan dukkan zaben kananan hukumomi. Ko kuma ka tara babban jami'ar adawa ta ki shiga wannan zaɓe. Domin ko kwanan nan ne aka gudanar da zaben kananan hukumomi a jihar Kaduna inda jami'a mai mulki ta lashe kusan dukkan kananan hukumomi in banda kananan hukumomi guda hudu da jam'iyyar adawa ta samu. a jihar nasarawa uku wanda aka yi a ƙarshen watan jiya wato ranar 26 gare shi nan ko ɗaya jami'ar adawa ba ta samu ba kamar yadda wakilin sashen hausa zainab babaji wadda ta bi diddigin zaben ta aiko wa shirin zaɓe ko naɗi. A ranar Asabar 26 ga watan Mayun wannan shekara ne dai hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar Nasarawa ta gudanar da zaben shugabannin kananan hukumomi goma sha uku da ke jihar da dukkanin kansilolinsu. I hereby declare that all progressive congress APC won in all the 147 electoral wards in the state. Shugaban hukumar zaben jihar Nasarawa kenan Mr. Henry Omaku ke bayyana cewa jam'iyyar APC ta yi nasara a dukkanin unguwanni 147 na jihar. Yayin da na zaga rumfunan zaben na lura cewa kayayyakin zaɓe da jami'an zaben basu isa rumfunan zaben a kan lokaci ba, yayin da kasuwanni suka kasance a buɗe. Jama'a da dama kuwa suna kai sabgar gabansu, ababen hawa kuwa suna ta zirga-zirga a kan tituna. Na tambayi shugaban hukumar zaben na jihar Nasarawa, Mr. Henry omaku ko me ya sanya jinkiri wajen kai kayayyakin zaben a rumfunan zaben sai ya ce. In ana harkan zabe, dole ka ji koke-koke daban-daban. a mu na hukuma mai gabatar da zabe a jihar nasarawa duk kokarin da za mu yi mu ganda cewa kayan aikin zabe ya iso duk wurin da ya kamata a cikin lokaci mun yi wannan kokarin Babban jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Nasarawa da ma wasu jam'iyyun sun kauracewa shiga zaben bisa zargin cewa hukumar zaben ba za ta yi musu adalci ba. Mr. Francis Orogu shine shugaban jam'iyyar PDP a jihar Nasarawa. to tun farko dai mun sani cewa gwamnatin apc na jihar nasarawa state cewa ba su da niyan zabe suna da niyya ne kawai a siya fom din su kamar da suka sari dubu dari biyu ma kansala dari biyar kuma ma kansala amin kanji na camomi na local government sai mun lura cewa suna so ne kawai a tara masu kudi ba wai suna da niyan su ba jama'a dama su zabe wanda suna so su mulke su bane a'a mu sake duba cewa a lokaci da na kokarin wannan zaben da suka tashi neme officials na nasec wani ya kamata da ce su ne da ce za su yi gaskiya a lokacin zabe sai sun je suna ne da shi gwamna ya da su officials na apc da kuma card memba ne na apc to irin waɗannan mutanen a ce za su zo zuna su zuma eh, masu gudanar da zabe wani na ganin kamar kun ji tsoro ne saboda ba ku da karfi wato an riga an share pdp a nan jihar nasarawa shi sa ku ke shiga zaɓe kafin maki bayani ko mun ji tsoro ba mun ji tsoro ba idan yau zaki shiga zabe sannan kin ganin rana da za a wata da ana ba da dokan zabe wannan watan aka shiga assembly sai canja an canja dokan zabe cewa ba za fada resort na zaben a ward ko unit kuma ba sai duk abu da kuka yi a ward ko unit ko a local government ba wani da izini ya fada resort na zaben sai dai chairman na board a lafiya to wani ya nuna maki cewa duk abu da kuna yin a ward kuna shirme ne kuma doka ya riga ya nuna cewa in ana zabe a wurin a wurin za a faɗa waya ce waya fari magana muna tsoron ko kuma ba pdp a nasara state kamar da kika tambaya ina son gaya maki cewa nasara state fa muna da sanata guda biyu sanatoci guda biyu muna da amina cikin uku muna da biyu a hasaurai guda biyar muna da uku tun ba gwamna ba me suka fi mu da shi amma na son gaya maki cewa duk wani ya gaya maki nasara state ba pdp ya karya. to sai dai duk da bijirewa shiga zaben da wasu jam'iyyu suka yi jam'iyyar adc ta shiga zaben ta kuma tsaye da 'yan takarkaru kamar yadda shugabanta a jihar ta nasarawa tijjani shu'aibu maina ya shaida min. to zaɓe game da dai mun lura da zaɓe zaɓe an yi shi lami lafiya. 'yan takara nawa ku daga jam'iyyar ku suka tsaya a nan gurin. Eh, muna da 'yan takara kamar lafiya lokacin government ina da 'yan takarar chairman da kansiloli to amma kun yarda da tsarin da ita hukumar zaɓe ta bi na wajen tantance 'yan takara da sauran duka abin da aka gudanar eh mun da raka din saboda mun wasu son ayi demokradiyya ne kuma demokradiyya tana fara tun daga ward har federal level in ba mu da wannan tsarin zaɓen lokacin gwamnati ba to yi zaben gaba ma bai da amfani gumu ko jam'iyyar APC da ta yi nasarar lashe dukkanin kujerun shugabannin kananan hukumomin jihar ta ce batun sai san barka ta bakin sakatarenta Alhaji Aliyu Bello. Ah, to mu muna ga kaman ba su da karfi da za su iya zabe da APC a yanzu. su su san cewa ba su da jama'a duk mutanen da ke pdp sun dawo apc manya-manyan jigayu ba kowa ma yanzu sai da suke da ah, matsayi kaman sanata da house of reps ah, nasu guda biyu so ina ga kaman kuma ba karfi suke da shi ba duk wadda dai an san su a pdp sun dawo apc so ba sunan ne da karfi because wannan lokaci shine ya kamata kaman mock eh, gwaji kenan na 2019 Wata baiwar Allah da na tarar ta ki jefa kuri'a a wurin zaben ta ce bata san 'yan takarar ba don haka ba ta da dalilin yin zaɓe. Sunana Aisha Umar ban san ɗan takara kuma idan na zaɓe shi ban san shi ba ban san angon shi ba ta yaya za mu yi maɗu ko mun haɗu ba zai sani ba ni ma. To cikin 'yan takarar duk ba wanda ya zo ya kamfen ya nuna kanshi a nan unguwar da za ku zaɓe shi? Ba wanda ya zo ya kamfen. a za a dan ba mu dan na wani dan kashe mu sai daddawa zuwa magi in mun samu mun ci mun dan yi sai mu fita kuma mu jefa zaben amma ba ki ganin kamar lokaci ya wuce da za a ce musamman ku mata sai an ba ku gishiri da magi kamun ku yi zabe za ku kwaci yancin ku ne domin ku yi zabe a akwai wannan zabe na yanci wanne za ka nima wanne zai makarantu ruwa ilimi da komi da komi akwai wanne in ya ci zai yi bacci ne Shi ko kusa a jam'iyyar APC kuma shugaban jam'iyyar ashiyar Arewa ta tsakiya Alhaji Abdullahi Zakari Ide ya ce zaben ƙananan hukumomin ya ba jam'iyyar su ƙwarin gwiwan samun nasarar zaɓuɓɓuka masu zuwa. Adalci shi ne ka gaya wa mutum ka ba shi hakkinsa cewa lokaci kaza mun tanadar gwamnatin jihar Nasarawa ta yi bayani lokuta daban-daban masu gudanar da zaɓe sun tallatar da lokacin yin wannan zaben ba jiya ba ba yau ba wata da watanni saboda haka wani adalci ake nema duk irin adalci na ake so an ba da dama ka zo ka saya fom a nan inec din nasarawa state idan ba ka zo ka saya ba me kake so a yi kenan mu bar apc mu je pdp mu ce to dole ku masu tsayawa zaɓe tsorata kawai suka yi sun tabbata cewa ba su iya yin komai an riga an yi kabarin su an kuma binne su a jihar nasara babu wani pdp a wannan jiha shi yasa su ma sun tsorata kada su shigo su sha kayi honorable aminu mu'az mai fata shine ya lashe zaben karamar hukumar lafiya akwai jam'iyyu kusan 24 muka shiga zaben nan da su abin da ya kamata shine su zo mu haɗa kai gaba ɗaya karamar hukumar nan ta lafiya duk tamu ce bayan zaɓe su zo mu haɗa kai gaba ɗaya mu mu kuma za mu karɓe su don cin gaban ƙaramar hukumar lafiya. Shi ma gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura ya yi tsokaci kan zaɓen. Wannan ba zaɓe na farko kenan da muka yi na ƙananan hukumomi ba tun wa na. Dubu biyu da sha ɗaya bayan shekara uku, dubu biyu da goma sha hudu muka fara yin zaɓen demokuraɗiyya na ƙananan hukumomi. Kuma Allah cikin ikonsa mun ba kowa 'yancinsa kuma mun tabbatar da demokradiyya na tsakankani na siyasa so bayan shekara hudu kamar yadda doka ta tanada gashi kuma mun sake shiga yin wani zaɓe kuma to saboda haka yadda nake ji ina jin buri da muke da shi ya cika burin nan ko shine burin na mu tabbatar da cewa jijiyoyin demokradiyya ba ta tsaya kawai a tarayya ba ce ko kuma a jihohi kadai jijiyoyin demokradiyyar na su zamanto sun shiga sun mamaye ƙasa sun kama ƙasa sun rike ƙasa yanda al'umman jihar nasarawa baki da har ƙananan hukumi mi su zamanto suna da aƙida da al'ada da tarbiyya irin na demokradiyya dokar ƙasa dai ta baiwa duk wanda bai gamsu da sakamakon zaɓe ba da ya garzaya kotu inda za a masa adalci. To gode Zainab. daga jihar nasarawa sai jihar borno inda shugaban hukumar zaben jihar muhammad magaji ibrahim ya shaida wa haruna dauda cewa yanzu fa duk wanda ya rajista na neman sabon katin zaɓe na dindindin musamman ma a shekarar ta gabata to ya sa ransa inuwa domin ko katuna suna na ƙananan su ga dai haruna da sabon shugaban hukumar zaben na jihar borno ina so in sanar muku cewa an kawo mana katunan zaɓe na 2017 wanda muke so a raba wa mutane duk wanda ya rajista a 2017 ya zama na ya samu katinsa to katunan an kawo mana su a wannan sati to kusan duk lokal government guda 27 din nan kowanne ne sun karbi nasu katuna yanzu har wasu sun soma karban katuna a local government ɗinsu to abinda muke so shine a faɗakar da jama'a cewa wayannan katunan na 2017 ne ba na 2016 ko 2018 ba 2018 in muka gama na 2017 to za mu shiga na 2018 daban to a faɗakar da jama'a don kada wani ya je ya ɗauka kati ne da ya yi rajista a 2018 ya zamana ya je yana yana tsammani za a bashi kati sai a ce ba sunansa to kaga wannan zai kawo mana ya mutse eh, an soma rabon katunan yau don wannan katuna na dindindin ne ko kuma eh, wanda ake cewa katin permanent ah, na dindindin kenan Eh, pvc kenan permanent voters card shine wanda za a yi zaɓe da shi kai eh. magana cewa duka kananan hukumomi 27 duk an samu an kawo waɗannan katuna nasu eh. ya kamar wasu kananan hukumomi wadda suke da matsalan tsaro haka su ma sun samu su yi rajista har an samu wannan kaci ko ya aka da su eh akwai ai suna IDPs ne wasu su to wanda suke da IDPs kowane local government yana da EO abinda ake kira baturin zaɓe to turawan zaben duka sun zo sun karbi katunan da suka yi rajista da suka yi wa rajista to saboda haka dukansu sun zo su guda 27 din nan sun karbi katunan su da aka kawo katunan ba duka ne aka kawo ba amma ina tsammani mun samu kusan 90 ko kuma 80 da wani abu bisa ɗari muna tsammani kuma za a sake kawo mana wasu wanda suka rage amma wanda suka rage din ina gani kawan ba su da yawa za ka yi mana takaitaccen bayani game da yawan adadin waɗannan katuna da aka karba gaba ɗaya na ƙananan hukumomi 27? Eh, shi ne wanda na gaya muku yanzu. Su ne a dubu ɗari da saba'in da hudu da tara da goma sha takwas. Su ne wa duka wanda aka kawo Borno State. Eh. To kamar akwai matsalolin wanda za ga sun yi rajista amma Allah ya masu rasuwa. Eh. Kun samu irin waɗannan eh, koke-koken? Eh to yanzu ba za mu iya samu sai lokacin da aka zo rabawa za mu san ire-ire adadin mutanen da suka rasu ko waɗanda suka ƙaura amma a yau ba za mu iya sani ba watakila idan muka sake wani zama watakila zan fito muku da waɗannan adadin duka eh. kamar idan misali mutum ya yi rajistan katin zaɓe a wata anguwa ko kuma wani gari sai ya kaure koma wani gari kamar ya za a iya sake musanya wannan kati da inda ya koma ko kuma ya sanya zuwa inda ya koma sai ba wuya ai zai rubuta application ne wa resident electoral commissioner na state din shi resident electoral commissioner shi ne zai ba da approval cewa wane mun ba shi approval ya transfer daga wuri kaza zuwa ka eh, baya da wani wahala kuma baya daukan wani wani lokaci transfer zai yi to haruna mun gode da wannan ne kuma kawo ƙarshen shirin na yau sai wani sati a jimu da wani sabon shirin yanzu a madadin zainab babaji da haruna dauda biyu sai julie gresham da ta daidaita sautin shirin ni madugun shirin ladan ibrahim ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. Kawo ƙarshen dukkan wani shakkun da ake da shi dangane da yawan kuɗaɗen da gwamnatin Nijar ke kashewa domin albashin ma'aikata idan aka hankalci adadin ma'aikatan da ke rubuce a takarda da waɗanda ke kan aiki a zahiri shine abin da hukumomi suka sa gaba wajen bullo da wannan shirin ƙidayar ma'aikata, in ji Ibrahim Yakuba Adamu, darakta a ofishin ministar kwadagon Nijar. idan muka sa muka yi wannan hankalin mu zai kwantawa za a iya tabbatawa ko wace huska inda ma'aikata ne ga su an san ko su nawa ne in kuma yan kwantara ne an san su ma ko su nawa ne za a tabbata da haka idan mun samu yi wannan aikin to je ka naɗin lokacin nan shakku bai ga wuri ba ƙungiyoyin ƙwararren da na tuntuɓa akan wannan batu sun yaba da yunkurin na mahukunta sai dai abin damuwa a gare su shine rashin sanin abubuwan da ake ganowa a ƙarshen irin wannan aiki bisa la'akari da cewa an taɓa gudanar da makamantansa a can baya amma har yanzu shiru ba wanda ya san irin wainar da aka toya in ji malam lawali isuhu kusa a haɗaɗɗiyar ƙungiyar kwadago ta cnt a zaman mu na san da akwai mutane waɗanda ake nan ga ba su nan aiki akwai wasu da su har yanzu ba yi da sunayen su ba cikin shikin ministar da finance kai dai akwai abu da yawa da yawa amma matsalar mu wadda muke da shine kusan shekara dubu biyu da sha uku an yi irin wannan amma har ga yau ba wanda ya samu ke rapport da a hidda wata kai a ce gashi abin da aka samu gurgurdan binciken da aka yi ga abin da rashin zartar da hukunci domin magance matsalolin shigar da ma'aikatan boge a sahun ma'aikatan gwamnati na daga cikin abubuwan da har yanzu ke cinye wa kungiyoyin ma'aikata tuwo a kwarya in ji dr maman sani sakatare janar na kungiyar kwararren likitoci ta famed shekara 2013 ne aka yi operation betage duka pratikaman kamar ɗaya ne duka matsalar dan a gane wane ne ma'aikaci na jabo suna sunan ma'aikata ne babu aiki don wannan duka shine kuma ai an gano su tun shekara ta 2013 me aka ɗauka kamar matakai kenan an zo kuma a koma gina jina mun goyi mu da abin da muke hudu da sunan kungiyar mu abu ne mai kyau inda za a yi shi cikin adalci kuma a yi abin da za a sa kasar ta ci gaba ba a yi abu dan a yi shi zancen nan da ake ba wata tsayayyar ma'aikatar da ke kula da kai da kawon jami'an kiwon lafiya ta yadda za a bi irin waɗannan ma'aikata duk inda suka shiga a hukunce abinda dr mamman sani ke ganin lokaci yayi da za a kawo ƙarshen sa in ku diba harkar fannin maaikatar likita inda ake samun matsala kwarai kamar babu kamar gurin uh, resources man a san yawan su kuma a san wane ne yake guri kaza wane ne yake wanda duka wannan matsaloli ne wanda suke cima mutane tuwo a kwarya abu ne wanda kuma ya kamata a ce a yanda muke da ma'aikatoci kowa san aikin shi bai ma kamata ba ya kamata a ce daga an danna yanzu kowa in aka tambaye shi ka'ida ya kamata a ce wannan abun akwai shi abu ne wanda kullum muna tirda Allah wani da shi saboda duk wanda aka dauka akwai takardu kuma ya kamata a ce su wanda aka dauki aiki an san ina aka kai shi an san me yake in ya dau ta position ko ya tafi karatu ko ya tafi wani discipline ya kamata duk a ce an san wannan abu abun takaici shine duka wannan abu yanzu aka ba a san sai a ce sai an yi sama lura da dukkan kurakuran da aka fuskanta a yayin gudanar da irin waɗannan ayyuka a can baya yasa gwamnatin Niger daukar wasu muhimman matakai domin tafiyar da sahihin aikin kidaya a wannan karan. Shi yasa yanzu muka ɗauko da wannan fanni eh, don ka kilgo irin na zamani. Gwamnati ta riga ta yi wannan niyya. Kuma da ikon Allah wannan guri za a cin mai. Dayar ma cikin abokan hulɗarta masu hannu da shuni da ja gaskiya an samu waɗanda za su taimakawa na kayan aiki babu matsala ba wannan waje mun tabbata da an ɗauki matakan da duk kamata tun yanzu abin da muke so jama'a dai ta sanda ana cikin wannan niyya to kuma lokacin da za abin kowa da kowa ya kamata ya zo lallai wannan kirgo akwai waɗanda mun san da ana iya samu wasu gajiyayi ko wasu marasa lahiya su waɗanda za a ta wajen nasu duk irin wannan matakai da ja a riga ya ɗauke su dan wanda duk bai samu aka kilga shi ba to gaskiya abin kai ya bashi mamaki wani wata kan idan ya zo zancen albashi bai taso ba an shahi suna mu gare mu babu shi ba ma'aikaci ne ba tuni dai gwamnatin ta nishar ta kaddamar da kamfan wayar da kan ma'aikata a game da wannan aiki da sai a watan oktoban da ke tafa ne ake sa ran somawa domin ba 'yan kwanta ragi dubu saba'in din da ake da su damar yin rajista to amma sakatare janar na kungiyar sinasef ta 'yan kwanta ragi mun kai halidu na cewa ba su ga amfanin irin wannan aiki ba suna da albashi da ba biya su ba uwan su samu a abril ba yanzu ga mai na ya mutu ba biya kuɗin mai ba kenan mu wannan kuɗin eh, cikin eh, eh, iska za su tashi kenan irin wannan kudin na in ma sun same su su san da za su tasu wanda su zama yin ba ba in shine matsalan ba a bayar su zama yin nan menene resulta inda suke jira menene za su yi da wannan resulta inda ne da san sama yin nan shine mu muke so mu gane yau kun san mutane akwai yunwa cikin ƙasar nan akwai albashi da ba nan da biya a lokaci in na wannan kuɗin nan an dauke shi an sa an je an ba talakawa da ke can daji cikin wannan watan azumi a iya samu abin da an ka ba su a taimaka da su wannan ya yi mara da da suke za su. Jamhuriyar Nijar mai yawan al'umma miliyan kusan 20 na da ma'aikatan dindindin kimanin dubu hamsin da uku da 'yanka masu ci a aljihun gwamnati. yayin da a ƙarshen wani binciken hukumar yaƙi da cin hanci aka bayyana cewa ƙasar na da malaman kwantaragi akalla dubu saba'in waɗanda suka yi nasarar ƙetare jarabawar cancantar da aka shirya a watan agustan 2017 to amma sakamakon rashin gane kan gadon kuɗaɗen da ke fita daga aljihun gwamnati a ƙarshen kowane wata ya sa ma'aikatar kwadago ta ƙuduri niyyar haska fitila a kan kundin rajistar ma'aikata don kuka diba tabarkalla muna da 'yan kwanta rage da yawa yanzu nan daga baba kansu ne to in allah sakwa ta yi inda suka wawatsan nan akwai al'amari amma in kowa na ma'aikata ta an sayar da za a yi da ikon allah eh, eh, kowa ya zo cikin lokaci da za a badawa a tuka a zuwa aza eh, hannuwan da muka tambaya da kuma hotunan da ya kamata a doka dan yanzu abin da muka bukata kawai yanzu inda an ce dala kaza wannan ta wani ce mu tabbatar da wanan ne shi ne kudin ya ɗauke su ba wani ba to a lauko gani idan ka samu aka haka ta yiwuwa Eh, a samu irin abubuwan da ba cikin ka'ida ba to ka gani da yake yanzu muna cikin zamani da yake ya kamata a ce kowa ya san abin da ake na ana yi to shi yasa muke cewa kuma kowa ya tsaya ga rabo ne kuma idan an kai haka na tabbata da Allah sa an samu su irin kuɗiɗin da ta kai da ba cikin hanyar ba to kun ga ana yin umarni da su ta wani fanni can daban huskar gwamnati sai dai shugabannin kungiyoyin ma'aikata na kallon wannan aiki tamkar an bar jaki ana dukan tanki ya kamata kuma a sa wanda za su sa ido a san abin an yi shi tsakanin da Allah da adalci kuma ba yin ba in aka yi sakamakon da ya hutu a bisau da kafa a san an ɗau kan da ya kamata na a gyara wanda a sa ƙasa cikin hakinta. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. da ni ba bai bari na ji daɗi ba uban nasa yaron zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da ya'yan ma ya dubawa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin muku duba ni ba kana da bayan ma baka goya ni ba kai ka haife ni baka duba ni ba wane ne zai duba ni wane ne zai kula to madalla da haka muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda inda za ku ji mu dauke da shirin nagari na kowa wanda sahabu imam ke gabatarwa Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.